وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله da wannan maraice na alhamis tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da daga masallacin Usman ibn Affan wanda ke wuce su wato masallacin Bani Plaza a cikin birnin Abuja. Yau insha Allah za mu darasi na tara. Kafin mu fara karatu muna da tambayoyi. Ya tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam. Malam aiki ne ya kawo ni garin nan. Ina a matsayin bako. Idan na wata ɗaya anan. sai na koma gari na na yi wata ɗaya. To a tsakani da Allah ina aiwatar da ƙafaru. Idan ina nan, amma idan na koma asalin garina ina cika sallah. Sai abokanai aiki na suke yi min kallon kamar ɗan cin banza a addini. da yake wallahi malam wannan kalmar tana damun da. babu zancen cin banza a addini Allah ne ya sauƙaƙa maka kuma Allah yana so in yi sauƙi abu sauƙinsa kamar yadda kuma in bai yi sauƙi ba ka yi yadda ya ce da haka idan kana garin da kake bakunta za ka yi kasaru in ka koma garinka za ka cika sallah wannan kuma shine abin da ya fi. Allah sallallahu alaihi bai taɓa yin tafiya yana bakunta kuma yana cika sallah ba kamar yadda bai taɓa yin tafiya yana bakunta kuma yana azumi ba amma yakan ga sahabbansa wani lokaci an yi tafiya kuma suna cika sallah baya hana su wani yayi tafiya kuma yana azumi zalla yana gani kuma baya hana amma ba shi baya Ana Aisha ta ce mun yi tafiya da annabi ina cika sallah shi kuma yana kasaru bai mun faɗa ba bai hana ni ba amma shi fa bai ba saboda ka'idar inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu ko kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu a wata riwaya Allah yana son in yi maka sauki ka bi saukin kama yadda kuma baya son ka saba masa aka ba wani magana cin banza a addini sauki ne na Allah bai takarda ta gabe shi assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da aljanna amin Allah ya saka mana baki daya Ya ce zan iya yin sujudul qabli a gurin sujudul ba'di idan aka ce sujjada qabli ma'ana wacce ake yin ta karshen tahiyya kan a ce assalamu alaikum ita kuma ba'di wacce ake yin ta bayan an ce assalamu alaikum kuma dukkanin sujjadar guda biyun rafkanuwa ke jawo su a sallah sai dai ita qabli idan mutum ya rage to ita ake so yayi ba'di kuma in ya dade ita ake so yayi ba abin da shi dan uwa yake tambaya a wajen yin kabuli sai kai ba aji tayi ko a wajen yin ba aji sai kai kabuli tayi eh tayi da ka ba laifi bane domin wani zai manta ita kanta kabulin da zai yi ta ya ma manta da ita sai kuma ya sallame sallah sannan ya tana to sai ba aji a madadin ta a madadin kabuli in an yi ba aji tayi a madadin ba aji in an yi kabuli tayi ya takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya amin Allah ya kare mu baki yake tambaya ta anan ita ce mun kasance muna sallar la'asar tare da liman mun yi raka'a hudu daidai bai tsaya ba bai tsaya ba sai da yi raka'a ta biyar amma mu kuma ba mu bi shi ba sakamakon mun tabbatar ya gama yaya sallar mu take sallar ku ta yi daidai idan liman ya wuce adadin raka'o'in sallah a madadin sallah mai raka'a biyu sai ya tafi zai yi ta uku kuma mu za ku tunatar da shi idan ya dawo ya zauna falillahi alhamdu idan bai dawo ya zauna ba ba za su yi shi ba sai su zauna su jira da ya gama tsare-tsarensa ya dawo ya yi sallama sai su sallama da shi shi ƙarin nasa rafsanuwa ce da haka ƙarin ba zai ɓata masa sallah ba tunda ba a sani yake yi ba amma ku da kuka tabbatar da sallah ta cika in kuka kuskura kuka bi shi kuka tsara to ku ta ku sallah ta faci da haka za ku jira shi ne har ya gama sallah ya dawo ko ya gama ƙare-ƙaren nasa ya dawo ana nan zaune kuna jiransa in ya ce assalamu alaikum sai ku ce assalamu alaikum to sannan sai ku fatakar da shi cewa sallan nan fataka ta wuce adadin da ake bukata kaji kaji kaji to idan ya fahimta ya gamsu zai dawo ya yi sujjadar Baskanwa. to kuma wannan sujjadar Baskanwa kuma dole sai kun bi shi inda kun riga kun shiga karkashin ikonsa abinda malaman fiƙi suke cewa kurkukun liman da aka liman ya kulle da ku dole duk abin da ya haushi ya hau takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam malam menene hukuncin yin addu'a a cikin sallah lokacin da liman ya karanta ayar azaba ko rahama a cikin sallah sannan malam idan ba kyau ina bukatar bayani to a sallar nafila ta dare annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya karanta ayar rahama sai ya tsaya yaro ta rahama duk lokacin da ya karanta ayar azaba su ya nemi tsari a sallar dare ake wannan ba a sallar rana ba kuma na fila ba farilla ba suna fata an gane da aka ba maganar ba kyau akwai kyau amma a sallar dare an gane ko takarda ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin Allah ya kare mu baki ɗaya. yace tambaya ta ita ce menene hukuncin mutumin da yayi amai kuma yana azumi to shi amai da mai azumi ɗayan biyu ne ko ya zama kai ka jawo shi ko kuma shi ya karfanka kuma jawo amai ya danganta mutum ya san cewa idan ya shaƙi warin wani abu zuciyarsa tana tashi sai ya kai kansa wajen da abin yake har warin ya shiga hancinsa har ya motsa masa amai to wannan daidai yake da yaron da ya sa hannu ya kakaro amai to idan kai irin amai ta wannan sanadiyar akwai ramuwar azumi ɗaya a kanka rama amma idan haka kawai kana zaune sai zuciyarka take tashi har ka kai ga yin amai babu komai a kanka sai ka je ka kuskura bakinka azumin ka yayi shine hadisin Abu Dauda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man zara'ahu al aybu alaysa alayhi qada wa man ittaqa'a falyaqdi wanda amai ya rinjaye shi to babu ramuwa a kanka amma wanda shine ya kakaro aman da kanka to sai ya rama azumi guda daya da tambaya ta gaba ce ya shek Allah ya ji kan magabatan mu amin wannan tambaya game da zakka. Malam kuɗi ne za a fitar da zakka. Dole sai kuɗin da ya kai shekara za a cirewa zakka ko da ba juya su ake yi ba bayan sun shekara ko kuma mutum zai haɗa kuɗaɗen da yake da su da baki ɗaya har wanda ba su shekara ba sannan gol da aka siya domin ado ba kasuwanci ba shi ma ana cire masa zakka to da farko abin da za a fitar masa da zakka dole sai sun kai shekara in dai kuɗi ne ba a yi musu zakka sai sun kai ne shekara da na ce dole ana nufin zakkar da shari'a ta wajabta maka idan mutum ya ga dama ya ga yana son ya taimaki talakawa ya yi alheri ko kuɗinsa ba su yi shekara ba zai iya musu zakka ibadar azumi da ibadar sallah da ibadar aikin haji da zakka duk suna da lokaci amma ukun can na farko ba a yin su sai lokacin su yayi aulan wahidan in kai su lokacin su bai ba ba sallah in kai ta lokacin ta bai ba ba ta yi ba azumi in kai shi lokacinsa bai ba bai ba aikin hajji in kai shi lokacinsa bai ba bai ba amma zakka ce kaɗai malamai suka ce ana iya yin ta lokacinta bai ba kuma kai za ka iya samun talakawa suna cikin bukata ana yunwa ko wani mara lafiya ba shi da kuɗin magani to kai kuma za ka yi zakka amma lokacin zakkar bai ba sai kake ganin bari ka ɗiba a kuɗin zaka ka bashi malamai suka ce in kai haka yayi kawai idan lokacin zakar ka yayi sai ka lissafa sai ka cire wancan abin da ka bashi daga cikin zakar kaga an yi zakka lokacin ka bai ba amma ta yi saboda me saboda larura kuma saboda ita daman zakar me ya manufar yin ta dan a taimaka wa talakawa to yanzu ga wani yana cikin bukata yana neman taimaka sai ka ce bari a bari sai wata ya cika to in ya cika kuma sai ne ana gudurin yunwa ne a ce na aje maka sai kuɗi watan ya ce ya zuwa karɓa ne amfanin haka da ka dai ita zakka tare da cewa shari'a ta ce sai shi ta shekara in ta kuɗi ce amma ana iya yin ta kafin shekarar ta cika in akwai larura sannan sai ce ko da ba a juya kuɗin ana yi musu zakka eh yasa manzon Allah yake duk wanda aka ba shi kuɗin maraya ya aje masa to yi ƙoƙari ya rinka juya masa domin idan baya juya kuɗin zakka tana zuwa tana ɗiba to kaga kuɗin suna raguwa ya zama kamar kai maka mugunta kenan da aka kuɗi in sun isa zakka ko kana juya su ko ba ka juya su in dai lokacin su sai an fitar musu da zakka ba ruwan shari'a da cewa ba ka juyawa da ba ka juyawa wannan kai ta shafa sannan sai magana bal na ado magana mafi inganci duk da akwai saɓani tsakanin malamai shine haggwal ɗin ado ana yi masa saboda dalilai guda biyu dalili na farko ayar qur'ani wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum ka zo kuma kuntum taklimun Allah ya duk wanda suke ajiye zinare da azurfa ba sa musu zakka to ai musu albishir azaba mai radadi tana nan da musu a narka gwal din a narka azurfar a mai da shi kamar manjagara a zo a rinka kona ka da shi kuma mala'iku suna cewa wannan shine abin da ka ɓoye na kuɗinka ɗanɗana azabar abin da ka ajiye wa kanka a duniya kaga wannan zinaran da azurfar a dunkule Allah bai ce na ado ko ba na ado ba duk zinare duk azurfa ya shiga sannan wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin Bilal yayi wa mata hudba a huɗubar idi ne da yazo sahun mata sai ce tasaddaqna fa inni uritu kunna akthar ahli an-nar kurin yawan sadaka an nuna mun ku ku ne mafi yawan yan wuta tun daga nan Bilal ya ce ta kama ba a gama huɗuba ba mata suka rinka cire zobenansu na zinare da sarƙoƙinsu da munduwarsu suna jefawa a rigar bilal shi kuma ya haka yana ta tarawa ba akwai matar abdullahi dan masud zainab ita tana da gwalagwalai a gida da yawa na kwalliya tana zuwa kawai sai ta fito da su da ta fito da su ta fara tarawa tana aunawa mijinta abdullahi dan masud yake tambaye ta me zaki su ce annabi ne yace mu fitar da zakka domin mu ne mafi yawan ƴan wuta shi ne sai ce to ai ya ki kai waje kuma gida yana bukata ki bani mana sai ta ce a a ya zan baka kai ne mai gida ke eh mana sai ta ce to bari in je in tambayo annabi shi ne ta zo ta gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan fitar da eh, zakkar gwalagwalai na amma mai gidan ya ce shi za a bawa ya halatta ba shi annabi sai je ki bashi kaga wannan zinaran da ta zo za ta fitarwa da zakka zinaran ado ne naka ne na gida ba business take da shi ba da haka malamai suka ce wannan ya nuna ana yawa zinare har na kwalliya zakka shi ne kaɗai daga cikin kadarorin da ba na juyawa kasuwanci ba ake wa zakka amma sauran duk kadarori sai in ana juya su ana kasuwanci da su ne ake musu zakka amma zinare da azurfa su ba sai haka ba takarda ta gaba takardarsa guda biyu ce ya cika ta farko ya tafi shafi na biyu ya ce assalamu alaikum alaikum salam' malam ne maka fatan alkhairi tare da fatan ka sha ruwa lafiya alhamdulillah ya ce Allah ya amsa ibadunmu baki ɗaya amin malam ina tambaya ne game da tafsirin wannan aya wacce a cikin bayanai da malam yayi yayi magana ne game da yaki inda malam yayi magana ko yayi bayanin cewar ba a yaudara a cikin yaki ko abin da yasa yake mun rudani shine hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cewa al-harbu qud'a ma'ana yaki dan yaudara ne tambayar tawa shine shin akwai cin karo tsakanin ayar da kuma hadisin fatan Allah ya kara maka tauhidi da ya tsawaita maka rayuwa ya ƙara maka albarka sai ya faɗi sunansa daga ɗalibi na wani to abu guda biyu suka faru a nan na farko ba aya ba ce ta ce kar a yaudara a yaki an gane ko ita aya ta faɗi ka'ida ne idan ba a yi maka ba karka yi idan in an maka yi fa in qataluhum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin wala tuqatiluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fi faman ta alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma tada alaykum kaga duk aya tana magana ne akan me akan in an maka karama in za karama karama gwargwadon yadda aka yi maka to hadisi ne muka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tura sojoji zuwa yaki yana gaya musu sharuɗa hadisin Yazid wanda shi kuma hadisin Ibn Kathir ya kawo shi ne karkashin fadin Allah wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu kar ta'addanci shine malamai suka kawo wannan hadisin kan cewa ga abin da ake nufi da ta'addanci a yaki daga ciki banda warware alkawari idan aka yarjejeniya tsakanin mayaka to dole ne kowa ya cika wa kowa su musulmi ba a yadda ba su saba wannan alkawarin sai dai in su makiyan ne abokan faɗan su ma suka saba ina Allah yake fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matakar sun tsayar muku da alkawari kuma ku tsaya musu amma idan musulmi suka tabbatar ta hanyar dalilai da hujjoji makiya za su warware alkawari to su ma suna da damar su warware ma ta kafan na min qaumin khiyanatan bis ilaihim ala sawa ubangiji ce in kana tsoron wasu za su yaudare ka to kai ma warware alkawarin su karka cika musu to sai mu dawo hadisin shi hadisin Yazidu daga ciki annabi yana cewa wala tagadiru kawfi yaudara amma mu ne da Hausa muke fassarawa yaudara sannan wannan hadisin da ka kawo na jabir shi ma sai a ce alharbu kuda'a yaƙi ɗan yaudara ne ba haka ba ne ba kalmar kuda'a malamai ba sa fassara ta da yaudara suna fassara ta ne da dabaru yaƙi ɗan dabara ne amma mu hausa sai mu ce ɗan yaudara ne alharbu kuda'a yaƙi ɗan dabara ne shi ya fi dacewa da fassara domin duk in ka koma malaman sharhi abin da suke cewa alhila hila shine dabara ba ka nuna ƙarfinka a yaƙi in za ka kai hari nan kar ka nuna inda za ka bi sai ka nuna wani waje za ka bi wannan manzala yana wannan strategy din a yaƙi to amma yaudara kuma shine ku yi alƙawari ka saba to manzala ya hana yaudara amma ya yarda da dabarun yaƙi kar ka fito ka faɗi tsantsan gaskiyarka a yaƙi ba a faɗa idan sojojinka dubu ne sai ka ce sojojinka miliyan ne dan ka tsorata makiya wannan shine abin da ake nufi da yaƙi ɗan dabara amma kuma ba a yaudara ko a yaƙi musulunci bai yadda da yaudara ba ko fassarar ta mu ta hausa ita ta jefa ka a cikin rudanin can an ce yaƙi ɗan yaudara ne nan kuma an ce kar a yaudara sai ka ɗauka kamar can an hana nan kuma an ce a yi kaga an samu cin karo a'a yaƙi ɗan dabara ne kai har gwanda ma ka ce yaƙi ɗan zambo ne ma'ana ɗan zambata ne mutum ya yi tsammanin ba za ka yi abu ba kuma sai ka yi ka zambace shi wannan shi ne da aka ba cin karo tsakanin hadisan guda biyu Allah ya samu dace a darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta ɗari biyu da sha hudu fadin Allah maɗaukakin tashi da sha uku fadin Allah subhanahu wa ta'ala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 ما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب الله lallai kun yi للي كن يطمان أم أنا معنى تشيني بل معنى تبت يد الأمر يكي yadda يد أكفلا domin am a tana zuwa da ma'anar ko kuma tana zuwa da ma'anar tabbas an gane ko za ta anan da ma'anar tabbas ka zo daidai da faɗin Allah madaukakin sarki am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl bi ma'ana bal turiduna am tahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bi ma'ana bal yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum da ka am bi ma'ana bal ya ka ubangiji yake am hasibtum lalle ku musulmai kun yi tsammanin an tadkhulul jannata cewa wai za ku shiga aljanna walamma ya masalul ladina na Salomin qablikum alhalin kwatankwacin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai zo muku ba to in wannan shine abin da kuke tsammani to ku daina ba haka bane ba lallai ba yadda za a ka shiga aljanna sai ka gamu da ƙalubale. ko da kai musulmi ne daman ana maganar musulmin dama wanda ba musulmi ba bai ma kama hanyar shiga aljanna ba to ko shi musulmin da yake ganin ya kama hanyar ta fuskar imani da yin abin da shari'a ta ce da gujewa wanda ta hana ba duk da haka kuma ba za ka je ka shiga aljanna salin alam ba sai ka gama da kalubale kuma kalubalen irin na waɗanda suka gabace ka da yawa abin da muke karantawa a tarihin annabawa da tarihin sahabbai sai zuciyar mu ta rinka riya mana kamar ai ya riga ya wuce ai ba zai sake maimaituwa ba a'a sai ya maimaitu ko da ba ɗari bisa ɗari ba amma kai ma sai an maka taka irin jarabawar kamar da su ma aka yi musu tasu irin jarabawar haka alkawarin Allah ne ba wanda zai ce yayi imani kuma shi ce nan sai a zara masa ido kuma kawai sai muke zai shiga aljanna Allah bai yi wani alkawarin ba domin in an bar mutane a haka to ba za a gane mai imanin gaskiya da mai imanin jabu ba jarabawa ita take tantance imanin wani na gaskiya ne imanin wani kuma na jabu ne imanin wani iya a baki yake imanin wani kuma ya kai har zuci sa Allah ya ce alif lam mim ahsiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Ubangiji ya ce tsammanin mutane wai kawai da sun ce sun yi imani shi kenan sai mu basu su mutu zo shiga aljanna ba za mu yi haka ba. Ubangiji mutum sarki yace ce ay yaqulu amanna hum la yaftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarabci waɗanda suka gabace ku da suka ce imani sai sun yi da aka yi musu jarabawa wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu har sai da Allah ya bayyana sakamakon gaskiyar aka ga masu imanin gaske ma sakamakon jarabawar aka ga masu imanin gaske wala kuma aka gane masu imanin karya. domin shi mumini da munafiki ba ka bambance su sai ta hanyar jarabawa jarabawa ce kawai take nuna maka wannan munafiki ne abin da ya faɗa da baki ƙarya yake bai sai zuciyarsa ba wannan kuma mai imanin gaske ne abin da ya faɗa baki har zuci da ka wannan alƙawarin Allah ne Ubangiji madaukakin sarki ce walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum alhalik tukunna abin da ya samu wanda ya gabace ku bai zo ya same ku ba kalmar lamma a larabci tana daga cikin jawazin harufan da suke wasu ili mudari jazma kuma ita ma korewa take yi ma'ana abu bai faru ba amma ba tana nufin har abada ba zai faru ba yanzu dai da ake maganar bai faru ba amma ta yi nan an jima ya faru Shi shine qalatul arabu amanna kullum tu'minu walamma ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل imani في قلوبكم mutanen ƙauye sun zo sun musulunta a ranar da suka karbi kalmar shahada sai suke cewa mu fa mu'minai ne mun yi imani sai Allah ce a a ku rinka cewa ku dai musulmai ne saboda ne ya da al imani fi qulubikum domin yanzu da ake maganar imanin bai shiga zuciyarku ba amma nan gaba zai iya shiga idan kuka dage kuka ci gaba da ayyuka na alkhairi da ka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana a yanzu lokacin da aka saukar da wannan aya ake magana da sahabbai jarabawoyi ba su same su ba amma su shirya jarabawa za ta an gane ko kuma jarabawar wace iri irin ta wadda suka shuke gabaninsu irin jarabawar da ta safi annabi musa da sahabbansa irin jarabawar da ta shafi annabi ibrahim da sahabbansa irin wacce ta shafi annabi yusuf da ƴan uwansa irin wannan jarabawar duk na annabawa sai sun yi ta kamu. wata jarabawa idan aka jarabce ka da ita suka ga ta yi kama da irin wacce ta faru ga annabuwa ne ko ta yi kama da irin abin da ta faru da fahadiwa ne dama haka Allah ya faɗa zai ta maimaita jarabawa Ubangiji subhanahu ala kamar mun tambaye shi waɗanne irin jarabawa ya yi musu yake matsattumul ba'asa'u lallai musibu sun yi ta samun su kalmar al ba'asa malamai suka ce shine talauci an yi jarabawa ta talauci a baya bakin talauci ma Shi ne Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi ɗan Abbas da daga cikin tabiya suka ce al-ba'sa bi ma'ana al Allah ya jarabta al'ummar da suka gabata da talauci bari mu dauki kamar misali zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi talauci iri daban-daban an yi yunwa yunwa iri daban-daban sahabbai sun mutu da yawa a yunwa iri daban-daban nana aisha take ba da labari ta ce mu san annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci muka yi wata uku ba mu dora tukunya a gidansa ba wata uku aka ce to da me kuke rayuwa ta ce da baki biyu bakin ruwa da bakin dabino ta ce wani lokaci da maka saboda talauci da yunwa da ba za mu ci shi kamar yadda ku kuke ci ba mu tauna dabino mu taune mu haɗe ba mu haka saboda in ka cinye shi yanzu to kuma an jima me za ka yi ta ce kawai idan muka ji yunwa sai mu sa dabinan a baki kamar alawa mu tsotse shi mu tsotse shi mu ji zaki sai mu kora da ruwa sai mu fito da shi mu ajiye idan aka sake jin yunwa kuma sai a sake tsotsa sai a kora da ruwa an yi wannan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nana Aisha ta ce mu matan annabi mu tara dukan mu babu mai set din kaya iri guda cikakke irin yanzu zaka gani yanzu mace da ɗan fa'anta da rigarta da zaninta ta ce duk cikin kwale wannan wata za ka samu doguwar riga take da shi kawai amma ba ta da zanin taurawa wata za ka samu zanin ne da ita ba ta da rigar wata za ka samu tana da rigar da zanin amma ba mayafin sawa shi yasa dole idan tafiya ta kama mace sai dai ta shiga makota ta yi aro yasa da za a je idi Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ummu atiya ku shiga gida ku mata ku ce duk mata ma su fito sallar idi da suka je suka ce to annabi ya ce mu gaya muku ku fito sallar idi suka ce to ba mu da mayafin rufa ya za mu tawo idin haka suka dawo suka gaya annabi mata sun ce za su zo idi ta ce su zo amma kuma fa babu mayafin lullube jiki sai manzo Allah ya ce ku je duk wacce take da zani biyu ta bawa ƴar uwarta aro duk wacce take da zani bi ta bawa ƴar uwarta aro lokacin da ake yi wa Madina ganuwa yakin Ahzab kenan lokacin da ake haƙe Madina dan ai mata ganuwa an yi tsananin yunwa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai suna daura dutsen nika a cikin su dan kar iska ta kayar da su ne ya daɗi. kowa ya gamu da dan uwansa sai ce ya sai ce rabuna da abinci kwana kaza sai daga masa ciki sai ga dutse ne ya rike shi sai suka yi shawara suka ce to mu je mu nuna wa annabi mana ko ya yi mana addu'a ko a samu sauki da suka zo suka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yake wannan yace yau rabona da abinci kwana kaza yau rabona da abinci kwana kaza kowa sai ya daga ciki sai a ga dutse daya manzo Allah da ya daga ciki sai ya ga dutse biyu ne ma'ana shi nasa ninkin barinki ne akan nasu to da ka Allah subhanahu wataala ya jarraba mutanen farko da yunwa dan haka kuma za a jarraba su da yunwa yunwa wata lokaci ba shugabanci ke kawo ta ko shugabanci ba sau da dama idan ana maganar jarrabawa wani hankalinsa sai ya tattare tafi zuwa ga shugabanni tabbas ko a zamanin wani shugaba ne za a iya yunwa wani lokaci za ta iya yiwa fata ce ta shugabanni ta haifar da ita wani lokaci kuma ba fatar su bace haka Allah ya ga dama zai jarabta bayan sa domin babu shugaban da ake yaba masa ta fuskar adalci in ka cire manzala kamar Umar dan Khattab wajen kwatanta adalci da kwatanta gaskiya amma an yi gagarumar yunwa a zamanin sayar da umar yunwar da sai da ta kai kamar da malaman tarihi suke faɗa mutane suna cin mushe duk wani abu da ka san haramun ne cin sa a lokacin sai da malamai suka fatawar a ci a ci alade a ci mushen jaki a ci mushen kare saboda mutane in ba su mutuwa za su babu abinci kai a wani kaulin malamai suka ce sai da ta kai ana yankar gawar da ba ta riƙe ba ana ci ibn ya faɗi kasir ya faɗi wannan a cikin nihaya yunwar da aka yi a zamanin sayyidina umar sai da ta kai sayyidina umar yayi kururuwa duk gwamnoninsa da suke duniya a kawo gudunmawa madina a rana ɗaya mutum dubu ashirin da biyar suka mutu saboda yunwa mutane suna tafiya suna yanke jiki suna faduwa hankali ya tashi sosai tare da imanin sayyidina umar kwatanta adalcinsa babu magana satan gwamnati a lokacin babu sata amma alƙawarin nan na Allah ne cewa ya jarabtu mutane da yunwa sai ya cika kayansa ya ga dama sai biyo ta hanyar kwayi shugabanni su kwace kuɗi dan dai ya cika alƙawarin sa na sai ya jarabtu mutane da yunwa in ma shugabannin na gari ne ba za su yi ba sai ya aikin sa kuma alƙawarin Allah baya faduwa dan Allah ya tsara zai yi abu ba wanda ya hana shi alƙawarin Allah ne domin wani da wannan yunwar da za a yi imanin sa zai samu zai ce ai daman mun karanta Qur'ani ya ce daman za a yi to mun yarda to kaga imanin ka ya karu wani kuma wannan yin da za a ita za ta sa ke kai wallahi na fasa ba zai yi ba kaga shikenan bai ci jarabawa ba ya faɗi da ka ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawarin sai ya jarabta mutane da yunwa idan ana yunwa shugabanni su iya abin da suke iyawa su sassauta wa mutane a kawo tallafi a kawo taimako irin yadda sayyidina ya yi sannan na Umar ya yi amfani da wani polis domin a lokacin talakawa sun kai kuka shugaba ba za a yi kaza bai ce, da yawan abubuwan fa da ake wa ake a kan su kuka jawo talakawa sun zo sun ce na Umar ya yi price control a kayyade farashi ya ce ba zan yi ba domin a zamanin Annabi ma in an yi yunwa an yi masa koke ne price control ya ce baya yi Allah shi yake juya kasuwa yadda ya ga dama sai sai na umar ya ba su shawara ya ce ku ne kuka raja a kan nau'in abinci kaza abinci kaza abinci za shi yasa ya tsada ku daina cin sa ku gani zai kare yanzu kamar ɗan najeriya ne duk yin ɗan najeriya ai kan shinkafa ne da zai rabu da ita ya koma garin rogo za ta kare amma jira yake dole sai gwamnati ta tilasta an buɗe boda sai gwamnati ta yi kaza ta yi kaza a'a wani lokacin kuke sa abu ya tsada da kanku in kuka so kuma ku za ku karya shi da kanku wannan shine policy din da sai Umar ya amfani da shi ya gaya wa mutane abu kaza da abu kaza da kuka nace wa wace ku daina shan sa ku gani zai karye kuma haka aka yi sai karye din haka nan idan ka taho nan baya baya muna jin labari a zamanin Kaduna hanyoyin woyin iri daban-daban akwai yunwa da ake ce da ita yar gusau yunwa kwakudu ba yunwa kaza malami na daga cikin malamai na da ne karatun allo a wajen sa yake bani labari yace lokacin da aka wannan yunwar ta zamanin Kaduna yana kamaru yana karatun allo yace ta kai suna ɗaukar ƙwarya ƙwariya wannan da ka san ƙwarya ce a da ita injin nika a nika ta a zo a yi tuwon ƙwarya da bala'i a lokacin ne ake bin ramin tururuwa a je a haka hatsin da tururuwa ta ja abu a kwaso a zo a sarrafa to shi ma da tafiya sai tafiya a lokacin sai Allah ya kawo wa iyayenmu dabara sai suka gano wasu abincin cika da yawa a lokacin aka koyi cin tafasa duk waɗannan ganyayyakin duk lokacin aka koye su cin za cin ya cin za, dole ce ta sa Ya ka dai alkawari na yunwa Allah ya yi shi ya yi shi akan mutane ya yi shi a matsayin jarabawa akan mutane ga ko su sardauna ai suna daga cikin masu mulkin da an yaba a Najeriya tun lokacin kai bai waye ba na a saci kuɗin gwamnati sun kwatanta gwargwadon abin da suke iya kwatanta na adalci amma dai dole a zamanin su sai da aka yi yunwa da wannan alkawarin Allah ne Lallai Allah zai jarabci mutane da yunwa kuma yin wannan wani lokaci za a jarabci mutane da ita a matsayin ƙasa duka kowa ya san ana yi wani lokaci kuma Allah ba zai jarabci kowa ba iya kai za a jaraba kai kadai yunwa za ta dame ka kai kadai ne in ka je kasuwa ba ka ciniki kai kadai ne ka baya isar ka kai kadai ne kaza dai ka sani ko a jarabce ku duka ko a jarabce ka kai kadai daman Allah ya yi alƙawarin ya jarabawa ganin da masa ne in ya tashi yin jarabawa ya hada da kai da wasu irin damarsa ne ya ware ka subhanahu wata'ala kuma Allah ya gaya maka haka ne don ka kwana da shirinka don abin ya faru gare ka karya gigita ka kar ka ɗauka bakon al'amari ne daman Allah ya ce zai wannan yana da cikin abin da mumini yake ci na jarabawa idan jarabawa ta bayyana sai ce to daman Allah ya ce zai da haka ni na yadda na karɓi kaddara to sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wadarra'u kuma za mu jarabce ku da abdarra abdullahi dan abu zai ce darra'u shine as-saqamu cututtuka cututtuka alƙawarin Allah ne sai ya yi ta jarraba mutane da cututtuka wancan a shi da ciwon hanta wancan ciwon koda wancan ciwon zuciya wancan ciwon shanyewar jiki wancan kaza wancan kaza alƙawarin Allah ne sai ya jarabce ku da cututtuka an gane ko mm. sannan ubangiji madaukakin sarki ce wa zulfiyu kuma sai mun jarabce su da firgici abin da zai firgita su ya tsorata su ya tayar musu da hankali galibin abin da yake firgita dan adam ya tsoratar da shi ya tayar musu da hankali shine yaki Allah ya yi alkawarin ta ya jarabci mutane da yaki ko mun adalci shugabannin ku ko annabawa ne suke shugabantar ku wannan alkawarin Allah ba zai fasa shi ba yasa a zamanin annabawa an yi yaƙe yaƙe kuma ba za a daina ba haka za a ci gaba da yi har duniya ta tashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan duniya ya suka tashi yaki zai yawaita duniya a kai ba gaira ba ni ai saka kace mutane su rinka mutuwa in thousand dubunnai manzo Allah yace saboda fitintinin yaki da za su yawa a ƙarshen duniya za ka samu mutum ya buga bom ya kashe mutane su waɗanda suka yi kisan da za a tambaye su dan me kuka kisa ba dalili shi wanda aka kashe me kai aka kashe ka ba dalili alƙawarin Allah ne kawai saboda Allah bai yi duniya don ta dawama ba za ka duk yadda zai kare ta sai ya karar da ita wasu a karar da su ta hanyar haɗari wasu a karar da su ta hanyar tashin bom wasu a karar da su da yunwa wasu a karar da su da cututtuka kuma waɗannan sabubban Allah zai yi amfani da wasu daga cikin bayi su a ce ga wata ƙasa ta fesa wani guba don mutane su kamu da cuta yin Allah ne ma'ana Allah ne yake so ya cimma burinsa ya aiwatar da aikinsa kuma yake amfani da wasu daga cikin bayansa dan sai mu sani cewa waɗannan al'amura ba suna faruwa ba ne ba da sanin Allah ba bal ma da sanin sa walau sha rabbuka A fa'alu fazarhum ma yaftarun inda Allah bai ga dama ba ba wani abu da zai faru a wannan duniya duk abin da kaga yana faruwa da ikon Allah ne kuma Allah duk abin da ka gani a duniya kayan sa ne ya fi karfin ne wani abu ka tasarrufi ka ci masa danne idan yanzu Allah ya tsage ƙasa duk mutane suka fada suka mutu sai ne kayan tsani. ba wanda isa ke masa danne, mulkin da isar da Allah yake da shi akan duniya ya fi mulki da isar da kake ji akan kuɗin aljihunka yanzu kai kuɗin da suke aljihunka in ka fito da su kana kashewa akwai wanda ya ce eh, shi ma dan me Allah ya fi ka isa a kanka sama da isar da kake da shi akan kuɗin aljihunka haka idan ana gaya maka waɗannan abubuwa kawai ka sallama ka mi kauya. yanzu hmm. ya ka ce Allah ka ba mu lafiya. Allah ka kubutar da mu da haka malamai suka ce shin wannan jarabawoyi da Allah ya ce zai yi Yayi yi a zamanin manzo Allah ko shakka babu yayi. kuma daga nan ma aka fara mun ba da misalai na yunwa sannan kuma da misalai na cututtuka a zamanin manzo Allah akwai cututtuka da yawa dai ba irin namu na yau ba amma su ma akwai cututtukan da suka yi ta kashe mutane har ma manzo Allah ya ta cewa wanda ya mutu da cuta iri kaza dan aljanna ne ciwon ciki da matsalolinsa tunda a lokacin ba na'ura ce da su da za su gano shin a cikin kwata ce ta kamu hanta ce ta kamu menene ya kamu kawai dai ana cewa ciwon ciki manzo Allah yake masu eh, cikin masu yin shahada akwai mutumin da ya mutu da ciwon ciki saboda ciwon ciki ba kama azaba bace ba wani abu ya samu matsala a cikin dan adam har ya zama sanadiyar mutuwarsa wannan ba karamar azaba bace ba ciwo in na waje ne wanda ake ganin sa ya fi sauki akan na ciki wanda ba a ganin sa da aka ubangiji subhanahu wataala ya aiwatar da irin waɗannan azzilzalu girgiza sahabbai ko su sha wahala wannan ya faru a zamanin a zamanin yakin ahzab shine Allah yake ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا irja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idza dakil absar wa baghalat al qulub al hanajira wa tabunnuna billahi bununa hunalika kulliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida daga wazil bin mutafar hadisi ya tabbata sahih al bukhari daga Kabbab ibn al arad Allah ya kara masa yadda khabbab yace kulina ya rasulullah da bala'i yayi bala'i musiba sai musiba a farkon musulunci ke mu sahabbai muka haɗa kai muka zo muka samu annabi muka ce ya ma'aikin Allah ala tad'u Allah lana yanzu ba za ka roƙa mana Allah ya ba mu sauki ba fa qala sai manzo Allah yake inna man kana qablakum al'ummar da suka gabace ku duk jarabawar da za a yi muku ta ta ku sun ga bala'in da ku ba za ma ku ga irin sa ba kana ahduhum yudha'u al-minshara yudha'u al ala mitrat ra'sihi za a kama mutum saboda ya yi imani a ɗauki zarto a ɗora a tsakiyar kansa fa ya ila kadamaihi zartan nan sai ya raba shi ya biyu har kafarsa saboda azaba ta makiya zalake la yasrifu zalika an amma hakan ba zai sa ya rinde bar addini ba kuma wanda abin bai zo kansu ba ba zai sa su fata ba lalatu lalatu alaihi wasallam yace wa shaku bi amshaqil hadidi wani za a zo a tsayar da shi a kawo mataji an gane ko mataji kum na ƙarfe a rinka cakawa a jikin mutum ana janyewa ana cakawa ana janyewa sai an tsefe naman an fitar an bar kashi an mai da shi a haka dan dai ya rinda ya bar addinin sa amma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace la yasrifu zalika addini hakan baya sa su yarda ana an jarabce su kuma sun ci jarabawa mu ma da yawa daga cikin kalubalen da za mu fuskanta wani lokacin ta bangaren makiya ne kuma manufarsu shine dan mu bar addinin a tsorata mu daga addinin mu bar addinin mu kyamaci addinin mu ki addinin da kanmu to idan muka gane wannan duk jarabawar da za ta zo mana in dai sha'anin addini ne ba mu yi hakuri mu daure mu dage Da mun yi haka shine mun ci jarabawa ubangiji yace hatta ya ar-rasulu har sai da ta kai annabi duk juriya irin ta annabawa yakan ce wallabi na amanu ma'ahu da wanda suka imani tare da shi sahabbansa kenan mata nasrullah ko yaushe ne Allah zai taimake mu ne kamar yanzu dan Najeriya ne ya rinka cewa ko yaushe ne za a samu saukin fitintinu a Najeriya ne wai yaushe ne za a samu kwanciyar hankali wai yaushe ne za a daina fatara an taɓa yin irin wannan koken a baya a duniya kuma sai da aka zo aka wuce duk wani rinsi duk fatarar da kake ganin tana damun mutane Allah ba zai tashi alkiyama ba sai kowa ya zama mai kuɗi ce cikin ƙarshen abubuwan da za su faru a duniya wanda daga su Allah zai tashi alkiyama shine kuɗi za su yawa duk yawan almajirai da kake gani kowa bara kowa a kuɗi sai ta kai ka ɗauko jakar kuɗi ka ba almajiri ya ce wallahi ni ma na gida na sun ishe ni a kai wani waje duk lokacin da ka ga haka ta faru Allah ya lalata duniya saboda su a ka'idar kuɗi in suka yawa al'amari ya lalace idan Allah yake wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha idan muna so mu lalata gari sai mu ingizo maka kuɗi sai kuɗi su cika da yawa cikin mutane da kake ganin suna bin Allah saboda babu wadata ne da yawa daga cikin mutane da kaga sun fantare kuɗi ne suka fantarar da su idan Allah yana so ya lalata duniya haka zai mata sai cika ta da kuɗi kowa sai ta fanta ma ba kowa sai ta yin abin da ya ga dama to ana tsaka da haka sai a fusata, Allah shi kuma sai ya rusa ta da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daga cikin alamomin tashin alkiyama in za su kafa ba su cika ko ina da ina kaga kenan za a kare talauci dan fatara duk sai ta zo babu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duniya sai ta aminta duk fadace-fadacen da ake sai an yi su an kare sai an kai zamanin da saboda kwanciyar hankali kura tana kiwon tumaki kuma ba ta taɓa kowa kura za ta tsare garken awaki ba ko ɗaya ba kuma daga ciki a ƙarshen zaman lafiya kenan amma dai zaman lafiyan ba mai ɗorewa ba ne kamar yadda wadatar ba mai ɗorewa ba ce da alama ce ta duniya ta zo ƙarshe irin kiwo ne na ragon sallah aka ragon sallah an kaga ana bashi abinci an masa wanka ai ba gata ba ne me ake so a yi masa yanka shi za a yi da ubangiji subhanahu wataala zai yi wannan to kaga kenan cikin jarabawar da Allah zai bayi har masu haƙuri sai ka kai haƙurin tsaya kare irin annabawa irin sahabban annabawa idan Allah ala ku saurara ku ji inna nasarallahi qarib lallai taimakon Allah ko kusa yake Mana duk waɗannan abubuwan Allah zai karar da su malamai suka ce a nan Allah ya yi amfani da a almu'akkidat abubuwan da suke karfafa magana har guda hudu a larabci karbar ala harfu eh, tambihin ne kuma ana amfani da littauki sannan inna harfu taukidin ne sannan nasarallahi idafa anan taukidi take nufi sannan kuma yake qarib daidai da inna ma al yusran inna ma al-usri yusra talakin da ma la yunfiqun qul ma أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبني السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله يسألونك كما سنة تنبيرك ماذا ينفقون لإضافة الشيخ عليكم وأنا ماذا ma ana amfani da ita ne ga abu mara hankali a larabci kamar yadda kuma man ana amfani da ita ne ga abu mai hankali kenan kamar a hausa ka ce wa da kuma me ka gawa mai rai mai hankali amma me tsara hankali an gane ko menene wannan da kuma wane ne wannan da aka ce ma ana nufin menene amma man wane ne ba nan an yi amfani da ma a madadin man suna tambayar ka suwa za su ciyar in sun tashi ciyarwa an gane ko amsar ita za ta nuna mana ashe ma a nan a madadin man take kuma daman ana yin haka a larabci kamar faɗin Allah ne wa nafsin wa ma tawaha a madadin wa man tawaha Allah yana rantsuwa da rai da kuma wanda ya halitta rai amma sai ce wa ma a madadin wa man da ka suna tambayar ka waiwa za su ciyar ubangiji ya ce kulka ce da su ma an faƙatun min khairin da abin da za ku ciyar na dukiya har kuma da za ku fara da shi falil walidaini iyayen ku guda biyu kalmar khair anan ana nufin dukiya al'arshi yana daga cikin sunayen dukiya alkhairu wa inna li hubbi khairi la sharika adam yana da tsananin son kuɗi yana da tsananin son dukiya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا هضر أهلكم الموت إن ترك خيرا خيرا بمعنى المال يا قوة لن تكي إيماني أن وجب تامكو إذا متوا ترسي أيامكو إن دي يسنزي فوقي وصية وصية الوصية للوالدين والأقربين هذا واقع شيء إني أهبطت هب الخيل عن ذكر ربي حتى توارد بالهجاب ردوها علي الخير بمعنى المال من لو سنة لشما لمن تفسير الخير dukiya ba a ce da ita khairu a larabci sai ta zama mazajen kuɗi mazajen kuɗi da muke faɗa da hausa ba na kuɗi mai yawa almalul kafir idan kuɗi ɗan jigari jigarin kuɗi ne to ba a ce da shi khairu da ka ubangiji ya ce idan za ku kashe kuɗi sawa'an manya-manyan kuɗi ko ƙananan kuɗi halil walidaini ku fara da iyayenku guda biyu ya tabbata a cikin hadisi wani sahabi ya zo ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasu a haƙo bai husni sahabati wa ya fi kamata in zan kashe kuɗi in fara bawa sai annabi ya ce ummata mahaifiyarka sannan ya ce wa abaka sai babanka wa uktaka sai ɗan uwarka mace wa akaka sai ɗan uwanka namiji kuma adanaka adanaka sannan wanda ya fi kusanci da kai ma'ana lokacin da za ka yi taimako na farko ana so ka fara da dangi makusanta sannan ko dangi makusantan masu raunin cikinsu kaga da uwa da uba nan su makusantan ka ne amma wa ya farauni uwa to ita ake fara kashewa kuɗi to sai malamai suka ce sai dai wani lokaci zai iya yiwa ita uwar tana da kuɗi uban bai da kuɗi to anan sai a kalli raunin kuma karushi ne abin kallo duk da anan mazala ya fara da uwa ai daman saboda majoratin lokaci uwa ita ce ta farauni amma idan uban shine talaka da shi za a fara kafin a zo uwa har kan wajen yan uwa cikin ku ɗaya Uwanku ɗaya ubanku ɗaya amma wannan namiji wannan mace ake fara kulawa kafin namijin saboda rauni na ya mace haka duk wanda zaka taimakawa in dai cikin danginka ne ku ka fara kallon bukatarsa bayan dangantakarsa to haka ne fara mutane duk wanda zaka taimaka to ka fara kallon bukata kafin wani abu in dai magana ce ta taimako ba ta kyautatawa ba domin ita kyauta har wanda ya fi ka kuɗi kana iya bawa amma shi ka taimako sai wanda yake cikin halin bukata ɗaya daga cikin magabata maimun ibn mihran ya karanta wannan aya kuma qala sannan sai yake hadhihi mawadi'un nafaqati wannan ayar tana gaya wa mutane ne yadda za su kashe kuɗinsu in za su yi kyauta ko za su yi sadaka ma zakara fiha qablan ku lura da kyau Allah bai faɗi kiɗa a ciki ba cikin inda zai ce ka kashe kuɗi babu kiɗa amma za ka ga mutane sun kashe kuɗin a irin waɗannan wajajen wala mizmaran babu wajen goge ko garaya wala tafawir al-khashab babu cikin hotuna da ake mammanawa wala kiswatul hitan ko irin ma kama kan kwatin da ake yi a lullufe gida da su yace duk babu waɗannan da aka ubangiji subhanahu wataala yace ma anfaqtum min khairin da abin da za ku ciyar na kuɗi falil walidaini ku fara da iyaye wal aqrabin da kuma sauran dangi makusanta wale ta ma sannan marayu waɗanda su ba makusantan ku ba ma'ana ba ku da alaƙar jini da su maraicin su kawai kuka kalla to amma in maraya ne kuma dan uwanka ne to yana da haƙƙi biyu da haƙƙin yan uwantaka da haƙƙin maraici wal masakin da kuma talakawa wa ibn sabili da dan tafarki wa ma taf'alu min khairin duk wani abu da za ku aiwatar na alkhairi da dukiyarku fa inna allaha bihi alim to kutani Allah yana sani ana in kun yi zai saka muku in a hanyar da'arsa kuka in kuma a hanyar sabansa ne to nan ma ku sani Allah ba zai kare ku ba zai kama ku da uku. tallace ne كتب عليكم القتال وهو قبض لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Allah ya وأنتم لا تعلمون الله يشوف كتب عليكم An wajabta muku yin ياكي Daga wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke umarni da ai jihadi kuma tana daga cikin ayoyin na farko farko ubangiji yace an wajabta muku yin yaki kalmar kutiba tana nufin an wajabta kuma wajabcin tare da rubutawa aina aka rubuta lauyin mahfuz duk abin da Allah ya zartar cewa zai faru to yakan rubuta shi a lauhil mahfuz shi yasa wani lokaci sai ya bamu labari ya ce na rubuta ko an rubuta abin nufi ba fashi ba sauyi ba canji domin duk abin da Allah ya rubuta to baya gogewa an gane ko to shi yasa Allah subhanahu wataala ce kutiba alaikumul qital daidai da kutiba alaikumus siyam daidai da kutiba alaikumul kifaf an gane ko an wajabta muku yin yaƙi sai Allah ya ce wa huwa kurhun lakum kuma yaƙi abu ne mara soyuwa a wajen ku ba fa kalmar kurhun masdari ne a madadin ismul maf'ul kariha yakrahu kurhan ko karhan amma suka ce a madadin makruhun lakum makru ala wazn maf'ul shine ismul maf'ul yaƙi ba abin so bane a wajen ku ma'ana Allah ya sani a ɗabi'ar ɗan adam baya son yaƙi Baba mai sa Allah ya wajabta yaki saboda akwai wasu maslahohin da ba sa tabbatuwa sai da yaki. Yaki ba son sa ake ba, amma fa ya zama dole sai ya faru a duniya. Ko kana so ko ba ka so, ko da sunan addini ko ba da sunan addini ba. Balma yaƙin da yake faruwa a duniya cikin kaso ɗari casa'in da tara ba da sunan addini ake yin sa ba. Kamar da sunan ƙwatar albarkatun ƙasa, ko satar su, ko da sunan tsarin interest manufofi, ko tsare iyakokin ƙasa ko dai duk wasu abubuwa makamantan haka kai wani yakin ma na kasuwanci ne haka kawai za a kunna shi dan ai kasuwa manya-manyan kasashen da suke ji da kere-kere sun kera makamai to ta yaya za a yi niki sai an yaki haka dole su je su kunna wutar yaki su dan su fiyar da makamai in suna bayarwa kyauta to sannan kuma za a dawo ana siya kamar cututtuka ne ba yadda za a mutane su zauna lafiya kaddara Allah tana kawo cuta wannan yan kasuwa suna kawo cuta saboda sun kera magunguna in ba a rashin lafiya za ki siyar haka dole wani lokaci su shiga laboratory su creating wata wani virus su zo su fesa shi a duniya in suna baka maganin kyauta in maganin ya saba a jikinka kuma za ka zo kana siya wannan kaddara ce ta Allah duniya haka za ta ci gaba da kasancewa shine Allah madaukakin sarki zai gaya mana na daga cikin hikimomin da ya kadarta mana yaki domin a wani lokaci kuma yakin shi yake samar da zaman lafiya a wani lokaci yaki shi yake samar da zaman lafiya domin duk lokacin da wasu kasashe suka san kasawanci ba ta da shiri ba za su bata ta zauna lafiya ba za a zo a takale ta da fada dan a kwaci albarkatun kasarta dan a cimma waɗansu bukatu a kanta to amma idan kowace ƙasa ta tanadi makaman tsare kanta to sai ga kowace tana shayin ƴan ta, sai a zauna lafiya yasa rigingimin yau da suke faru akan maganar nukiliya nukiliya abu ne da kowa yana kare manufar kansa da wanda ake cewa kasi da wanda suke cewa fesini, da wanda suke cewa su suna da shi kowa yana kallon gobansa ne in ba ka da shi ba za ka zauna lafiya ba amma idan an san kana da shi to ba za a takale ka ba kaga ashe kenan a wani lokaci ma yaki yana zamowa saladin ne zaman lafiya shi ne Allah yake gaya wa sahabbai mun wajabta muku yin yaƙi. amma mun san ba ku kansa amma in ba da yakin nan ba kafirai ba za su baku ku zauna lafiya ba ku kalli yadda suka koro ku daga makka kuka bar musu garin kuka dawo madina a wulakan taskaci mutuncin ku sun raba ku da ƴaƴanku sun raba ku da dukiyoyinku sun raba ku da mahaifarku idan kuka ci gaba da zira musu ido haka nan ma za su zo ba za su baku ku zauna ba to shi yasa muka yi muku izini ku kare kanku domin in sun san za ku kare kanku to kuma za su zauna a inda suke ba za su ƙetaro iyakarku ba yalla yake wa asa an takrahu shay'an yau da dama za ku ki abu wa huwa khairul lakum amma alheri ne a tattare da ku dan ba ku sani bane wa asa an tuhibbu shay'an kamar yadda sau da dama za ku so abu wa huwa sharrul lakum amma ne a gare ku ba ku sani bane Allah ya alamu Allah shi ne masani wa an tun lati alamu na sani. Mana sanin abin da zai kai ya kawo wannan Allah kaɗai ya sani. Shi wani lokaci Allah yakan shar'anta maka abu ba don yau ba sai don gobe. amma kai da yake dan adam ne baka da hangen gobe baka san me zai faru gobe ba wani lokaci sai abin ya zo ya faru sai ka ai ai ko da ban yi kaza ba kenan da kaza ya faru daga jeran hangen nesa sai da tsara shi yasa malamai sun ce wannan ayar ta fuskar ma'ana ta yi kama da faɗin Allah madaukakin sarki wa in nafa, fa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira da kuma faɗin Allah la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum duk abin da kaga ya faru a duniya sai ka dauka shari ne wani abin ko da ka ganshi a zahiri shari ne amma a karkashin sa akwai alkhairai da yawa to me alkhairin yaki suka ce daga cikin alkhairansa zai sa a yi shayinka in kai ma an san a shirye kake na daga ciki zai sa addinin musulunci ya ɗaukaka domin matukar musulmi suna da ƙarfin kare kansu za a yi shayin taɓa su to addinin su kuma zai zauna lafiya sannan yana daga ciki a wani lokacin an yaki za a samu ganima ita kanta ganima alheri ce yana daga ciki za a yi shahada idan an yi shahada za a je a shiga aljanna wannan kuma shine mafi girman alkhairi da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ya mutuwar shahada to duk wani firgici na ranar alkiyama an ɗauke masa ba za a yi wa wanda ya mutuwar shahada tambayar kabari ba duk wani firgici da za a yi a filin tashin alkiyama a a shi bane kaga wannan ma ai alkhairi ne والله يعلم وانتم لا تعلمون امام Imam يكي yace al على كل احد kulli ahadin wannan aya ta wajabta jihadi akan kowa da kowa da za au qa'ada ko ka taba yi ko baka taba yi ba amma dai aya ta ce yin wajibi ne kal qa'idu alaihi idha su'ina ayyina mazaunin gida shari'ar musulunci ta wajabta in dai an nemi ya fito a jihadi to dole ya fito waye zai nemi ya fito din shugaba na musulmi ba wai waccan kungiya ta kira waccan kungiya ta kira ba a'a yakin musulunci yana da ka'idoji yana da dokoki wa idza subita ayyabi ayyubita kuma in dai an nemi taimakon ka dole ne ka kai dauki dole ne ka taimaka wa idza sunfira an yanfira in an nemi ka taso dole ka taso wa in lam yuhtaj ilayhi al'ada idan ko ba wanda ya nemi wannan daga gare ka to kai zaman ka idan musulmi ba su da shugabanci shugabancin da zai jagorance su zuwa ga jihadi to bai zama wajibi akan kowa a cikin kai jihadi ba amma duk ranar da aka samu shugabanci na musulunci kuma shugaban musulmi ya ce ku fito a je jihadi to dole ne dukkanin musulmi lafiyayye ya amsa wannan kira ibn kasir ya ce hadisi ya tabbata sahih al-bukhari Allah ce man mata wa lam yabdu wa lam yuhaddith nafsahu bihi mata min jahiliya duk musulmin da ya mutu bai taɓa yin yakin musulunci ba kuma bai taɓa zama da shirin ko ta kwana ba cewa in Allah ya kaddara min na rayu lokacin da musulunci yake da ƙarfin da za a iya jihadi din na musulunci in Allah ya kai ni zan yi bai bani da wannan shirin ba to in ya mutu ya yi mutuwa ta lokacin jahiliya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ranar da aka yi fatu makka yace la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza kuntum fanfiru daga yau bayan an yi fatuwa makka mutum ba zai sake barin makka ya koma madina a kira shi da sunan muhajiri ba yi hijira a'a domin makka ita ma ta zama garin musulunci kamar madina sai maza Allah yake walakin sai dai fa jihadin maniyya jihadi yana nan da kuma kyakkyawar niyya ta ayyukan alkhairi duk wanda yayi Allah zai ba shi ladan sa haka annabi ce wa idza kuntum dan aka nemi ku fito fanfiru lalle ku zabura ku fito din shine ma wata ayar Allah yake malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل الله يمنع من الجسيا يا بابا من قنبلتها يمنع من التعيا يا بابا من يفني كنتها يا الله يكرمه به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته